العظيم رحمه الله فليست هذه الدنيا بشيء تسوق حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ, جعل إذ حلمتا كطيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجدت لما خلقتا وإن وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الباني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك بالسرور وأنت رهون وما تدري وما تدري أتفدى أم غللتا وسلم وسلم من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قر ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كاوم يوشا ترى جوة الجماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha biyar ga watan ɗaya miladiyya dubu biyu da ashirin domin ci gaba da wannan daura mai albarka da ake gabatarwa wannan majalisunmu kenan na biyar a cikin yini na biyar insha Allah ta'ala a cikin wannan kasida wato iyatu al-imami Ali Ishaq al-Imbairi al-Maliki rahmatullahi alayhi za mu tashi baiti na arba'in da shida haka ne ko a inda yake bayani akan duniya da kuma mahimmancin ilimi da fifita shi a kanta cewa duk mutumin da ya sami ilimi ne albarka to ya samu komai wanda ya rasa ilimi mai albarka to ya rasa komai to shine ya ci gaba sai yake cewa falaysat hadhihi dunya bi shay'in تسوءك حقبة وتسب وقتا يتي فليست هذه الدنيا بشيء وان الدنيا والله ليست بشيء بابا كنكم يتكبا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة مع جا دنيا ننتنى درجة أو جن ألا دا تاقي في فتن صوه درجة جناح بعوضة cikin sauro to da Allah bai shayar da kafiri ko da kun makwalai ta ruwa ba sai ya kyale shi amma sai ya bashi yana fankamawa a ciki so da kafa laisa tarihi duniya bi shi duniyan nan ba komai bace ta su uka hikmatan wadda za ta ta na maka za ta ta bata maka rai tana tayar maka da hankali hikbatan tsawon shekaru da yawa hikba wasu malamai sun ce samanu sana shekara tamanin wasu kuma suka ce awamun kafira shekaru da yawa labisi fiha ahqaban labisi fiha ahqab ahqab jam'i ne na hiqba al-hiqba zamani ne tsawo wasu sun kaddara shi da cewa samanuna aman shekaru tamanin amma dai babu ka'ida da tabbatar da wannan ijtihadin su ne suka yi so duniya za ta dade tana bata maka rai mafi yawancin abin da ke cikin rayuwar duniyar nan ɓacin rai wace surru waqta wani lokaci dan kadan kuma sai ta sa kai kai farin ciki al-hariri ma ahsana wasfahu lid-dunya fil muqamat yace ne ya khatib ad-dunya ad-daniyati innaha sharafur rada wa qararatu al-aqdari darum mata ma adhakat fi yawmiha abqad jada تبا laha min ذلك ya ce ya ta wanda yake sanya auri duniya wacce take Inna ha sharakur rada ita ce hancin takalmin kaskanci da halaka wa qararatul aqdari da kazanta kuma nan take a cikin duniya darun mata ma abqatki yawmi gidan da in yasa ka dariya gada. gobe kuma sai baka kuka yasa ka kuka ce tabbal laha min dari yace gidan duniya to shine gidan duniya جذلت على خدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار ومكلف الأيام ضد طبائها متقلب في الماء جذوة نار جبلت على كدر قاعدة وغايتها إذا فكرت فيها كشيئك أو كحلمك إذ حلمت وغايتها ƙarshen matakin da mutum zai kai a duniyan nan idza faqarta fiha in ka tsaya kai tunani da kyau a game da duniya kafai ika kamar inuwa ka take alfai'u in suka ci alfai'u inuwar da take zuwa daga farkon zawali ai kafin gab da zawali in kuma zawali ya zo ta wuce ita ce ake ce mata fai'u hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sahabi yake cewa ne كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع أحدنا إلى رحله يتتبأ الفيء الفيء الظل الذي يأتي قبيل الزوال ويزول بعد الزوال شين الفيء ينا ده بمبنشي ده ميدا الظل الظل الظل إنوى تو ita kanta inuwar gabaki daya ita kanta zillun za'ilun haka kowa ba haka bane zillun ja'ilun to balle kuma fai fai'u wa asra'u jawalan min az-zill to kaga sai yace ne akwai ita kamar inuwa kace au ka hulmika ko kuma kamar mafarkin da kake yi ne a bacci kamar mafarki duniyar nan take idza halumta idan kai mafarkin wa idza balagha al-atfalu minkum al hulma al hulm mafarki خ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أحلام جمعين حلم سننكم جمعين حلم الحلم حقري الحلم مفرق سجنت بها وأنت لها محب كيف تحب ما فيه سجنت سجنت بها أنساك أجدن يارنك دوني أجدن يارنك الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت لها محب كيكم كم وكنا سنتا سجنت بها أنت مسجون بها كيك أنت أخجد أن رب سود الدنيا النم أما وأنت لها محب كاشي كم إتكسيسو فكيف تحب ما فيه سجنت يا ذاك كسو أبندا كوكوكني أبندا أكل sa ka ka zama fursuna a cikin kuma ka ce shi kake so wani ne zai daga hannu gidan duniya manzo Allah ta sama ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duk dadin da mummuni zai ji a duniya to a kurkuku yake al-imam ibn hajar malamai suka ruwaito cewa wata rana yana tafiya sai wani kafiri ya gan shi kafirin da dukun dukun da kaya ya gagu ibn hajar kuma dama babban malami ne kuma mai dukiya saboda haka ya ce kwalliyarsa ya sa manyan kaya sai wannan kafirin ya tsallako sai ya zo ya same shi ya ce a'a annabin ku ya ce a duniya su jinul mu'min wajen to kai ya kake jin daɗi yanzu ne kuma nike shan wahala sai ce duk wahala da za ka sha yanzu daɗi kake ji ni kuma duk daɗin da nike ji to daɗin na sha to da yanzu a kurkuku nike sai kuma daɗin ka kenan yanzu ka ji fasara hadisin ke saboda haka a duniya su jinul mu'min وتطعمك وتطعمك الطعام وأن قريب ستطعم منك ما من حاطئنك yace wa tut'imuka ta'ama duniya tana baka abinci kana ta ci kana kiba kana koshi wa an qaribin sat'amu minka fa za a dade ba ita kuma za ta ci daga gare ka ma min abinda ka a cikin ta ko abinda ka daga gare ta ko min ha ko fiha abinda kaci a cikin ta ita kuma za ta ci ka ci ka sha ka yi teɓa menene aka ce tsutsa tsutsa kuma ta ne ta sharba in ji malam aliyu na manji rahmatullahi alaihi halfi ibn adama ghayru ra'si makhumatun bi arba'in huwa bil awsakh madghub anfun tasilu anfun yasilu wa udhnun rihuha sahikun wal والعين مرملة والثغر ملحوب يا ابن التراب غدا أقصر فإنك معقول ومشغوب هذا يا ابن التراب غدا أقصر يا اخي أن دنيا من تربايا أقصر كبا هنكلي فإنك معقول ومشغوب ذات يذقما أشنيك من ياكلك ويشربك so daga duniya za ta ci abin da za ka zama ita duk abin da ka yi duk da ka sama abin da ka ji na daɗi to ka ce makomaka Allah ya cika da imani wa tara illa bi istibihat yaban wa tuqsa in malabisaha khala'ta wa ta'ara zaka tsaraita illa bi istibihat yaban in tufafin duniya kasa sa yi mana za a cire maka su za a cire maka a sa maka duk kafani ko ba haka bane kayanka na ƙarfi da kake sa ba kai kake cire su ba wani zubin sai dai a yanka da yawa ma yankawa ake yi shi yasa daga cikin ayyukan ɗakin wankan gawa akwai almakashi fa'ida su kenan kawai haka suke sawa ke yaga suke na ajiye tuwa zai tsaye ta yaya za a cire maka idan ne zifi ne daga sama haka to ba zifi sai dai a yanka a yaga a zubar wasuqta in malabisaha khala'ta amma idan ka cire tufafin duniya ba kamar da duniya ta zama tufafin ka ba to za a sa maka tufafi da ka mutu tufafin lahira tufafin daraja tufafin kima shi yasa aka tashi a filin tashin alkiyama girmama da Allah madaukakin sarki zai ma annabi Ibrahim alaihi salam shine awwalu maqsuwi shi za a fara sa tufafi to kage shine wannan saboda da mutum ya maida duniya ta zama ita ce rigashi a وتشهد كل يوم دفن خل أنك لا تغاد بما شهدت وتشهد كل يوم هو تغاناتي تيكا على رشي دفن خل رفا ونمسول هو مسوين كنجني هو مسوين كعديني الخل كينا الخل الخل شينا كتمش ake الخل جمع alkhali الأخلاء هو تو كل كان زوا أنا رفوانا أنا رفوانا دخي أما كأنك لا ana بما شهدت sai ta ce ba kai ake nufi ba da abin da kake shaida wannan wa'azi ne fa idza hamalta ila al quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmud فإذا عملت إلى القبور جنازة كل إذا كدو سقاوة ذا أتفد إتم قبرك فعلم بأنك بعدها محمود أتبت الشيء وانه وترى نقيني ذاك حيث أدوك قل بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين يرى الإنسان جيحا مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار أعرفوا تامك ومتوى وقد النباد الأباغ ينزع إلى الريديو متعني نوع كثيني وإنه تسكي سند شوى عن يغسوى وتسكي إنا لله وإنا إليه راجو وتسكي إنا لله وإنا إليه راجو وتسكي إنا لله وعليه راجو وإنه تسكي أمتوى ينزعنا سيكي ديوه in yanzu aka baka aka ce kalli lissafa yan gidan rediyon da suka mutu wanda suke sanar da mutuwan mutane ba za su ladanai da suke ɗaukar lasfika su sanar da an mutu guda nawa suka mutu limamai guda nawa suke ma mutane sallah sun mutu hmm? shi ne. matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa faman baqi likita ya mutu mara lafiya ya mutu pharmacist ya mutu pharmacist mai hada magani ya mutu wa ha? shi ba shi ma makanin haihuwa yake waye dama can matacce ne a Allah Allah ce muke su ka'an na kalatu gado bi ma shahidta kai kamar ba kai ake nufi ba wa'azi ne ake maka wa'azi ne mutuwa wa'azi babban wa'azi ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت ولم تخلق لتعمرها بحال الشيك دان كراي دنيا با ولكن لتعبرها ان هل الشيك دوني دومن ني كتلكي تا كوشي انا رويت هذا سيدنا عيسى عليه السلام ينا شو الدنيا قنطره فعبروها ولا تعمروها دنيا كبن وتا so da ka ku tallake ta kar ku tsaya ku ce za ku yi ta gyara ta kana mata kyalli shi ne amma imaratul ard na ɗaya daga cikin maqasid na halitta dan adam imaratul ard الذي استعمركم واستعمركم فيها الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها ألا يعني مكراية حتى كأبا مكافئة زمان سكي قلا دنيا to amma mun yi tarifin me ake nufi da irin wannan an tumsiki ha biyadik amma ne wala tusakina ha qalbak ka rike ta tam da hannu amma kaka shigar da ita zuciya la mahalla la mahalla lidunya fil qalb musulmi duniya ba ta da mahalli a zuciyar shi amma tana hannun shi ya rike ta katamamo yayi ta kayyaban malalatattu zama su suke juya ta yadda suka ga dama to wannan magana ta sayyidina Isa alayhi salam ce kamar yadda ake ruwaitowa shi al-Imam Ibn Dunya ya ruwaito ta sa ba ɗaya ba ولم تخلق لتعمرها walakin li ta'buraha an ولكن لتعبرها ne أهل ka tsallake ta duniya matsallaka ce domin asalin أسلا كحيئا الجنة حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم وكان الإمام القيم kai gaggawa ka amsa kira ka koma gidanka na asali kan manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwal manzili ko an ce wai wannan wannan baitotan suna da wata kissa wani mutumi ne yake da mata yake da mata guda biyu to suna da bayi suna da kuyangi sai kuyanga ɗaya sai ta zo tana kara ƴan uwarta tana kara tana tana kara ya uwarta ita amarya ba ku yanga amarya sai ta fito kofa daki tana tana tana tana jefa magana ga ga uwar gida to ita ma uwar gida tana da kuyanga shikenan eh, shine sai sai kuyanga amarya sai ta zo sai ce ce wa ma yastawi ar hijlun sahihatun wa ukhra rama fi az-zamanu ashullati ya ce na ta ce ai kafafuwa biyu ba za su zama ɗaya ba da tsohuwar kafa da sabuwar kafa sabuwar kafa fil ɗaya kuma gabaki ɗaya ma ta shangaɗe ta ta ta ta ta shanye ita kuma sai ta ce sai ta ce eh. sai ta ce sai ita kuma sai ta ba da amsa sai ce amman zilin fil ardi ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwal manzil Eh, uwar gida ma a rama mata to ne wannan saboda ka gidan gidan gidan duniya ka jidda lima sau saboda ka kai ƙoƙari domin abin da aka halice ka dan shi shine aljanna ka koma gidanka na asali wannan gidan na asali na aljanna shine dan adam Allah madaukakin sarki ya ya so ya zama a cikin shi a nan gidan Allah yake so dan adam ya zauna musulmi mai imani da kan mutum ya bi duniya ya lalace wa in hudim wa in hudimat fazidha an tahadman wa hassin amra dinika mastata'ta wa in hudimat idan ka ga arusa duniya fazidha an tahadman to kai ma ka samu wani katotan gatari kai ma ka kara rusa ta wa hassin amra dinika amma ka tsara lamarin addinin ka mastata'ta gwagwadin iyawarka الدين شيني أجبع إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا الدين شيني كل المصائب إن قلت وإن عظمت إلا المصائب في دين الفتى جلل بجربا ودزاء جربيك لإتاء الدنيا قو ببتش قو كرماشي قو كرماشي أما أمبا الدين إن مصيبة الدين تكي تعرف كون الجرمة شيء متين زمان بدأ هو لا لا شيء زمان ko ya bar musulunci to wannan karshen shi ya gama lalacewa ga baki da musiba kenan mafi girma wala tahzan ala ma fata minha idza ma an fi ukhra kafusta wala tahzan damuwa da abin da ya riga ya wuce ala ma fata minha akan abin da ya kubuce maka na duniya dan ka rasa wani abu na duniya to ka ka damu la ashra ibu ala ma lam yafut qama'an ولا أبيت على ما فاتح غانا انجي انجي انجي متند ولا أبيت على ما فاتح غانا لا أشعب على ما لم يفت طمعا أبن جبي كبشي من بنسى منشي توبانا زوا إن تجرمن كي إنا فائد الرئي دشي إنا تشوى عيني كي دشي فنو لا أبيت على ما فاتح السغانة سنبون قانا إن تبك انجتي أخن أبن دبنسى منشي إذا ما أنت في أخرى قفزت ما تكركا سامو ربونا الجنة الاهرة قومي كرسا أدونيا توقع كدام بشارة دا ملائكو ذاتي مماسي إيماني كينا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحقافوا ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذا يتشي فائدة فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا إذا الباقي حرمت فليس بنافع أم فاني ما نلت منها ده أبن كسامو أدونيا من الفاني نمي إكاريوا إذا الباقي حرمت إذا انكرس تبتتشي انكرس لاهرة shine ibn ata'illah al sakandari rahmatullahi alayh a cikin hikam a cikin hikam dinsa al hikam al ata'iyya yana cewa yana munajati da Allah yana cewa madha wajada man faqadak wa madha faqada man wajadak madha wajada man faqadaka wa madha faqada man wajadaka ya Allah duk wanda kai ya sama ka bashi aljanna me ya rasa sannan duk wanda ya rasa ka ya Allah me ya sama abin da ya sama kuma magana ce mai kyau so da ka hurinta kenan haruma hurima harama hu ya harimu hu fa huwa mahrumun har ya ba a bashi ba ke wala tadhak ma'a sufaha yawman fa innaka sawfa tabki in dhahikta wala tadhak ma'a sufaha ka dariya da wawaye wanda ba su san me gobe ba تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون هذا لو تعلمون ما أعلم لبقيتم كثيرا ولضحكتم قليلا wasu sun dauki wannan hadisin kuma suna nufin ustazanci ta ai dariya yi mana ko wanda fakaici kullum abusan kam dariya salamu alaikum manzo sama yana dariya yana zama da sahabban sai ba su labarika na ban dariya na nishadi al-imamu tirmidhi a cikin ash-shama'il al-muhammadiyya yi babi akan wannan babun ضحكه صلى الله عليه وسلم sama yana dariya sahabbansa suna dariya yana zama a fira ya basu labarai a yi dariya sahabbai suna fira a tsakaninsu har ma sukan yi wata amma idan suka kafance filjiddi to kanu ne filjiddi haka ka'idar take saboda ba ba ba a akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi na wannan zamanin Sheikh Abu Isa Al-Hulay hafizahullah yana da wata yana da wata yana da wata muhadara da na taba ji yayi yace hal yadhaku salafiyun eh, wai yan salafiya ustazai suna da kamar kace ustazai suna da riya eh, duk gaban dariya ce <laughs> wani shi bai dariya shi addinin shi ba dariya a ciki murtike fuska ah, ah, ah. to da wawaye aka ce kai dariya su zo ana ma addini izgili ana faɗin mugayen maganganu game da abin da yake na addini a shine wala ta tabhaq ma as-sufaha yawma kai dariya tare da wawaye fa innaka sawfa tabki in dhahikta wallahi in kai dariya wata rana kuka za kai dariyar ka ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya ko haka malam sa'ad ya ce ko ku karɓa ko ku yi dariya hmm? ko mu dai aikin mu faɗa muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya ko eh. wannan kasida ya kamata kowa ya haddace ta akwai hikimomi da yawa a ciki ta malam sa'adu zunguri wa'azi sosai za ka ganin abubuwa da yawa a ciki matukar a arewa da karuwai an daudi da shi da magajiya matukar 'ya'yanmu suna bara ba ku mu samu abun miya haka ne a arewa zumunta ta mutu sai ihu sai sharholiya ko ba haka muke ba ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري اتبدا أم غللت ومن بالصغور بالسرور هيك يا أكي اكي ويكك كذون أكي تفرين تكي يا دولي كل شيء فرين تكي كي wa anta rahnun alhali ke jinginanne ne kullum ri'in bima kasaba rahi an jingina ka da aikin ka wa ma tadri kuma baka sani ba a tubda shin za a fanshe ka ka kubuta ranar gobe alkiyama kuma gulinta ko ko za ka zo a matsayin magaluli ne kai za ka zo a matsayin an sa maka tasiri an sa maka mai hmm? a ɗaure za ka zo gullat aidihi kaga gullat gulla to shine a daura mutum وسلم ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وسلم ربك التوفيق كروجي أبنجنك التوفيق داتي وكل كل من كان كيوا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والجنة كل من أبدو أكوانا كينا أبن ذاقي قد قد قد قد قد قد ka rika ma kanka addu'a ta neman dacewa duk abin da kake yi domin wani zubin ma kokanka sai ya ja maka bala'i idza lam yakun aunun min Allah lil fata akbar ma yajni alayhi ijtihaduhu ko fa awwal ma yajni alayhi ijtihaduhu in Allah madaukakin sarki bai maka tawfiki ba baka samu wata dacewa daga Allah ba to farkon abin da zai ja maka bala'i shine kokarinka kullun sai ka tashi kai kiyamul layl amma ba dan Allah kake ba shine fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu ta karantar da mutane amma baka da lada ko ɗaya riya kake kai ta neman ilimi amma ba dan Allah kake baka da lada ko ɗaya kare shine wannan so da tafasallin rabbika tawfiqa kullum mutum magabata ba abin da yake su wannan kullu roƙon Allah take ku duba sai na Umar fara Kasuwa fa zai fa yana kuka yana addu'a yana cewa ya ni kuntu hajaran shi na ma da na zama dutse ban san me zan je in haɗu da Allah da shi ba ka ba su guguri amma mu sai mutum ya aiki dan mutum sai ya shi kawai yanzu na dan su da annabi annaba 70 shine mana ko ba abin da muka to mutum ya rika tuna wannan wa akhlis fi su'ali idza sa'alta sannan karkin ikhlasi ka rika roƙon Allah kana tsantsance roƙo a wajen Allah madaukakin sarki musamman ka tashi da daddare ba mai ganin ka sihamul layli tablughu ma turidu laha ramyun ala al-baghi sadidu سحام هين تعترك الدياجي يسدد رميح الله المجيد فأخلص بالدعاء فأخلص بالدعاء فأخلص بالدعاء سحام ليل هاجنكو كو فأطلق بالسحام بالدعاء سحاملين وأخلص خيلين لك الحديد shine wannan karshe yi addu'a kai ta roƙon Allah sai kaga ka tsinci kanka ka gama hasunat khatimatuk to shi ke in daga nan to da abin da ya ga dama ya je in ya kai karshe ya mutu ya ga ya gama lafiya yanzu duk daga nan akwai abin da zai sai je amma a duniya to sai ka zama mai takatsantsan Allah cika mana da ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ظن نبل متع ونادي كرا لا إذا سجدت له إذا قيم لا سجدا اعترافا أنا لي إكراري دخنك شي واقيني ذنبي بيا ذاقي الدعاء بما ناداه أبن دا da zunnun ابن مكة يونس zunnun وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين وكرئي ونن بما ناداه ظنون ابن متى abin يونس Yunus أبو في ibnu ابن ya kira ya Allah madaukakin sarki فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين متين يوي تونم الدعاء ولازم بابه قرعا عتاه سيفتح بابه بابه لك إن قرعت ولازم بابه هلزم كل كان نأبا كنقوفة الله كل هجيك بنقوفة الله كان وقوف كل قرعا كان ميقنقصا ودن أبو لي مكا عتاه سيفتح بابه لك ana fata fata mai girma idan ya kasance ka roƙi Allah ka kwankwasa ƙofarsa Allah ya buɗe ƙofarsa a gare ka in qara'ata matakar dai ka kwankwasa in ka kwankwasa shi kuma zai Allah baya rufe ƙofarsa ga bawansa ka kwankwasa wa aksir dhikrahu fil ardi da'ban litufkara fis sama'i idza zakarta wa aksir dhikrahu ka yawaita ambatan Allah ambaci Allah madaukakin sarki bil qalbi wal lisani wal jana ka ambace shi da harshe ka ambace shi da zuci ka ambace shi da gabobin azzikru as-sana'u 'ala Allah aw du'a'uhu aw ri'ayatu ahkami zikiri kenan da ma'ana ta adalci zikiri ambatan Allah da yabansa ko a roƙe shi ko kuma a tsara dokokinsa hukunce hukuncensa wannan shine zikiri bi mafhumihi shabil الثناء على الله أو دعاؤه أو, أو رعاية أحكامه ذكر تودك كي في الأرض كريك امرة ألا مدوك كنسركي أكأس دعبا تتر كل فاذكروني أذكركم لتذكر في السماء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون kana ambatan Allah shi kuma Allah zai ambace ka a sama a wajen mala'iku da annabawa masu daraja to kaga fa'idar zikiri ke ki tuzkira fi samai idza zakarta domin a ambace ka a sama idan kai ma ka ambaci Allah man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu duk wanda ya ambace ni a cikin wasu jama'a to ni kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da suka fi waɗannan jama'ar tasa ka ambaci Allah a cikin jama'ar mutane shi kuma Allah zai ambace ka a cikin jama'ar mala'iku kuma jama'ar annabawansa wanda suke sama wala taqulis sibati imtihanun wa fakkir kam saghirin qaddafanta wala taqulis sibati imtihanun karka cewa ai asiba fihim tihal kai tunda ni karamin yaro ne to ai fihi imtihan ai akwai jinkiri nan gaba ba yanzu shekaru na nawa shekaru na nawa Sulaiman ibn Abdul Malik rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin muluku bani umayya shine sarki na shida sarki na shida ya taba zuwa ya taba zuwa ya kalli madubi ya kalli kanshi ya gan shi gashi nan matashi يشي أعطى الله آدم علما وأعطى أبا بكر رحمة وأعطى أمر عزة وأعطى معاوية حلما وأعطاني حسنا وملكا يباني كوكما يباني يباني يباني ملكي هو سيتي أنا الملك الفتى ce ni ne matashi mai zamani ga ƙuruciya ga sarauta baiwar shi tana gefe tana jin shi tana jin shi ce ce ce laisa fi ma alimtuhu fi ka aibun kana fi nasi ghaira annaka fani yau ya ce mata ake ko ba haka bane ban yi kyau ba ta ce wallahi ka yi kyau ta ce lam lam lam ban san wani abu da kake da shi ba na aibi wanda mutane suke da shi aibin kadai ne shine zaka mutu da ba ka da wannan aibin to gabaki ne ba ka da aibi amma zaka mutu fama ta fi shahri nafsi a watan ya rasu amma Allah ya taimake shi kafin ya rasu ya gewaye kansa da malamai na Allah daga cikin malaman da yake jin maganar su akwai al-imamu Raja' ibn Hayawa daya daga cikin manya-manyan tabi'ai shi ya bashi shawara ya ce ya zama mai ya ce ya ya nada sayyiduna Umar bin Abdul Aziz ya zama khalifa bayan sa yace yan uwana ba za su yadda ba yace ga dabara ka sa a takarda ka sa a hatimi ka sa a hatimi ka ce duk su yadda da abin da ke ciki kowa ya mubaya a kafin karasu haka aka yi ana budewa ba ya ce ka wanda ya bude sai ya mutu yana ana buda ji aka ga Umar ibn Abdul Aziz to ka gani Allah ya ce muke shi kuma aka samu so da ka wala taqul istibati imtihalun kaka ce ai a yarinta akwai jinkiri a ba shi fara rayuwa yau shekaru na nawa ai shekaru na ashirin ashirin da biyar ne na yi ma eh? ha wa fakkir kam sabirin kaddafanta ka tsaya kai tunani jarirai nawa ka kai kabari ita ba ruwanta mutuwa ba ko tana tantancewa ta zo sai ta ɗauke uwar ta baɗa ko ta ɗau ɗan ta ba uwar ba abin da ya dame ta abin da Allah ya sa ta ta yi shi take yi hiya ma'amura almaniyatu ma'amura mutuwa ya umarni umarni ake bata وهي لا تخالف أمر الله saboda saboda umarninta umarni ne wanda yake muqaddar an kaddara shi kawai shi ke al'imam malamai suna ba da labarin wai wata kissa annabi suleiman alaihi salam wai yana da wani waziri irin kisoshin nan ne na wa'azi shi ke nan kawai tseren nan suna zaune da wazirin nasa da na suleiman alaihi salam sai kawai sai annabi suleiman ya yi bako shi gena ta kallon shi wazirin ya gaina ta kallon shi shi kenan bayan tafiya wannan bakon sai wazirin sai ya sai ya ce masa wai wannan wane ne waye waye bakon da kai na gaina ta kallo na ne sai ce ai za ka malakul maut sai ce mala'ikan mutuwa ne zo sai ce wallahi na fargita da shi in zan kai da in za ka min izini dalla a sa iska ta kai ne indiya ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni indiya فسخرنا له الريح ريح تدريب أمره رخاء حيث أصاب ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر سيتدو كيشي تخيشي إنديا شي كينان rannan sai kashe gari sai mala'ikan mutuwa ya sake dawo wajen annabi Suleiman suka gaisa sai annabi Suleiman sai ya ce masa wallahi jiya ka tsorata min waziri na ai saboda tsoron kama yanzu yaro ki cewa in kai shi indiya yanzu yana indiya sai ta ni ne mamaki ma je da nazo na tarar da shi anan Allah ya riga ya faɗa min cewa indiya zan ɗauran shi kuma ina zuwa wajen ka sai na gan shi so da ai yanzu ma yana lahira mu muka gama mishi aiki ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها ko an ce mutum waje kaza zai mutu dole nan zai mutu to mu je wa fakkir kam sagirin qaddafanta wannan wa'azi ne mai girma ka tunani yara nawa ka kai kabari ba ruwan mutuwa wa qul ya nasihi bil wai ka su ko ba lokaci to ai na ni na ci gaba kawai وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط ظهرك قد قطعتا وفي صغري تحوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شئتا وكنت مع الصبا أهلا تبي وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد تكس فما لك بعد شيبك قد نكستا وها أنا لم أخذ بحق و... وها أنا لم أخذ و... وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خدته حتى غلبت ولم غلبت ولم أشرب حمي أمد فار وأنت شربتها حتى لم أشرب حمي أمد أم أم دفري وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولم أحمل جوال فيه ظلم وأنت, وأنت حللت فيه وانتهكت Thank نعم، you. نعم. to ya ci gaba da cewa wa qul ya nasihi bal anta aula bi nuskhika law li fi'lika sanadabta can ya ce wala taqul ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى أي ولا تقل كينا أكشي يا قيمي من نسيحة أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت ai kai ka fi cancanta kai makanka nasiha in ana maka nasiha kar ka kalli ne maka nasiha kalli ne yake faɗa maka akwai maganar su da suke cewa la tanzur ila amali wanzur ila qawli yanfa'uka qawli wa la yadhurruka taqsir magana ce mai harshen dabo a ka'ida akwai tasiri in kana ma mutum wa'azi ya ga kai kayi to amma kai kuma in kana son ka tsira binne maka wa'azi ka kalli abin da yake fada maka kakka kalli cewa shi yayi to shine ne yake nufi da yace wala taqul wala taqul sibatihi imtihalun wa fakkir kam saghirin qad dafanta wa qul ya nasati bal anta aula bi nafsika law bi fi'lika qad nazarta kakka ce ai ya kai ne min nasiha kakka ce nan akwai la kakka ce la kakka ce kai ya nasihi ya ne min nasiha بل أنت أولى بنصحك كيف بتنشنت في مكانك نسيحة لو لفعلك قد نظرت دا كادو بإرن أيك دكتشي دكتشي حقا كي أيك دا أبند نفدامك تقصرني على التفريط لوما وبالتفريط دحق قطعت تقطعني على التفريط أنا يين كامن زوجي أتاد وأزي سبودا كنا جنني نيسكشي لو من كنا مزرجينا وبالتفريط دحق قطعت الحالي كيكم كاين كرايوك جباكي وجن سكشي كشي حكا كي أيكي دا أبونا نفر أمك waɗannan wa'azozan kaka kalli ne ne nake ka kalli aiki ka kai kai ka ji magana ka kaka kalli aiki na وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حين شخت وفي صغري تخوفني المنايا لوكتين إنا ياغو تخوفني المنايا متوى تاقسا شيتنا تاني وما تدري بحالك حين شخت بذاك بقسمي كما إن قصوف ذاك أما لوكتين متين إنا ياغو سيقني زيارين ينزو الله سيزن صورا متوى yaran yanzu ba su jin tsoron mutuwa sun zama kamar yan mutuwa ne kasan dan mutuwa ko mai haƙin kabari ya cika jin tsoron mutuwa ba ya saba gani kullum to haka yara suka koma da da mu sai mu gudu in an yi mutuwa amma yanzu kaga zuwa suke yi a ta rigima da su wanda wasu sai su ta koran su ko a shigar da su sahu su ma su sallah to wa fi sigri tukhawwifu lil manaya lokacin ina dan karami mutuwa al manaya jam'u maniyya وما تدري بحالك حين شخت أو حيث شخت أبواب كسن ينين قبلوك سن ذاك صوفا وكنت معصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكفت وكنت معصبا كسن شي سن كان ياغو أهدا سبيلا kai ka fu kai kai za ka ganka a kan hanya ta shiriya kake sosai amma laka ba so me yasa lokacin da kuma kai furfura kuma ka wawwara wancan abin da kai a baya na kasa wannan kasa fa ma yankusu ala nafsihi annaqas annaqbu shila to shine wannan so tari zaka ga wani lokacin da yake da yake da ƙuruciya sai gan shi ko mai riko da addini in ya kai wani mataki ko sai ya zama sako-sako sosai mutamassiki ne. amma kuma yin shekaru suka kai shi kenan sai ce ya gano abubuwan da duk zafi ake yi eh akwai abubuwan da tabbas kuruciya ke sa a yi zafi amma wani zubin kuma lalacewa ake yi. lalacewa mutane wani zubin suke yi wani zubin kuma tabbas zafin ne ake ganowa ba na daidai ba ne وها انا لم اخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت اما جاننا ni babanka wa ha ana ni gani nan lam akhud zuhar al khataya tsakanina da Allah nake faɗa maka rayuwa ta mai kyau ce ban taɓa kutsawa cikin tekun sabo ba kama kad khuttahu hatta garikta kaman yadda kai yanzu ka kutsa a ciki ka nutse a ciki ni yarinta ta mai kyau ce kuma gani yanzu na tsufa alhamdulillah to kai ma ka zama haka ka zama haka to haka ake son ko wani anan mutum ya zama yana ma yana ma yana ma yana yana ma yana ma wanda ya gabace shi nasiha ka ba shi tarihi mai kyau amma ka ka ba shi tarihi ka ce ku kun yi rawar banjo ko ka ce kun yi rawar ƙoroso ba daɗi in ba ka yi kai shiru eh ka yi kai shiru ka tuba fallahu amma salam baya cin alamar tuba mutum ya rika ba da labarin cewa shi ya shedanci da mu da muka yi kaza sai dai idan kana faɗi ne a matsayin darasi kuma ya zama dole ka ambata amma ba alheri a cikin ka ba da labari ka ce ku da ku ne kaza hmm ولم اشرب حمي ام جفر وانت شربتها حتى سكرت ولم اشرب حمي ni ban taba shan giya ba ita ce humayya sunanta na da yawa a larabci alkhandari sunan giya ne ko Eh, sannan eh, ga wani sunan ta can eh, muda giya ce ko sannan akwai andarin andarin sunan giya ne giya a lokacin saboda larabawa giya na da mahimmanci a wajen su ko so da ka ita ma sunayenta suna da yawa can amma na kulsum yana cewa wala tubqi kumuran andarina إيه. إيه في قبل التفرج فاصبحينا ولا تبكي خمور الأنجلينا حقيقتكو هنا مخلقة توشيني حمية حقوانا حمية هماني معي هما هما ذا زئيك kuma sai su kira ta humayya sunan giya umma dafrin umma dafrin ai umma natni uwar wari uwar wari addafru annatlu wari ni ban taba shan giya ba wa anta sharibtaha hatta sakirta kai ko abu bakar ka sha ta har kai maye kana shan giya har kai maye hmm ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت نيبر رايع زمن أقوي أبا بما سأم فنيبا وأنت نشأت فيه ومن تفعت أما قيغا شقارا يا أقوي بسلا أقوي وتلا تركي أزمن أقوي جنريتو أقوي كمبيوتر أما بقى تيجا جي السبب الشيخ محمد العمين الشنقيطي رحمة الله عليه حقا يكي شمع أعنسا ina cewa wallahi in ba ku yi ilimi ba azaba ku ta daban ce yace zamanin mu ba fitila haka nake yi yace a garin su shankit ba ba fitila ko lokacin da ya zo Saudi Arabia ba fitila ko a wutar lantarki a Saudi Arabia yace ku ku komai kuna da shi amma mun fi ku himma ba ku komai Shin Muhammad Lamin Shinkiti ana cewa ya haddace lisanul Arab duka lisanul Arab in ko baka yadda baka duba littafin shi za ka yadda ya ga dama a aya ɗaya in zai maka tafsirin ta sai ka maka baituta baitutan waka domin fassara maka wannan aya. wallahi sai ya kawo baituta talatin baiti talatin kaga shine walam walam an sha bi asrin fihi naf'u zamani na kamar wannan zamani kamar yana magana da mu ban rayu a zamanin da akwai ababe mai amfani ba yana nuna lokacin da ba ba ba mawadaci bane wa anta nasharta fihi wa man tafarta amma kai ga shi karayu ni mawadaci ne amma baka cin gajiya ta baka cin gajiyar wadatar ta duk wanda yake da mahaifi mawadaci abinda zai kenan ya taimaki kanshi ilimi mai amfani da dukiyar mahaifinsa in aka rike maka taniya aka ce ka tatsi nono to kai ta tatsa ka tatsi cin mu ka samu nono mai kyau kai kai a rike maka kai to wasu sai a rike musu kai riƙe musu kafa a daure amma sai su ki su kala nuna su gaba to shine wannan ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وأنت حتى ولم أحلل بواد نيبا تبع سوكاء ونوادي ونقريبا فيه ظلم وأنت أقي ذالنشي أتكي وأنت حللت فيه kai kuma gashi ka sauka a cikin sa wanta hakta kake ta alfarma Allah a ciki kun gani dan nan nan wajin fihi zulmun abinda zaka aikata kai saban Allah domin zinubi babba zinubi ai zalunci ko لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرى ولم أرى قد صديت بمن صحبت لقد صاحبت أعلاما كبارا حقيقة ka zauna kai abokantaka da alaman masana waɗanda suke taurari kibaran kuma waɗanda suke manya-manya amma walam araka kadaita amma ban ganin ka kana koyi bi man sa'ita da wanda kai abokantaka da su ka zauna da su amma baka kafi da komai ba malaman da suke zamanin ka ga sunan amma ka ci jiya su malamai suna mutuwa da ilimin su littafai ga sunan ana ana buga su ana barin su shike mu wannan mutanen wannan zamanin namu ba ƴan gata kaman mu littafai ga sunan malaman mu da suka karantar da mu suna nuna mana littafan su ko jiya ina jin muna karatun alfiyatu suyuti ko na ba da labarin akwai malamin malam dan ba malam malam malam dan tsoho yana kofar doka Allah ya gafarta masa littafan shi yake nuna mana ga sunan ce mana ya ce mana da rubutun hannunsu ga sunan muna kallon rubutun hannunsu risala iziya duk waɗannan littafan su muktasa da hannunsu suka rubuta Ya ce ranar juma'a suke tafiya masallacin fada in sun dan tattara kuɗin da suke na dako da ɗinkin hula sai su tafi sai su je su sai takarda tawada kuma dama gawayi suke haɗawa da haru Shikenan su sama abin nan su sama alƙalami na alƙalami na na ice na wanda mai sunanta kara ko kuma su samu gashin kaza shi suke amfani da shi su yi rubutu amma duba karatun da suke mu kuma ga littafan nan zankame amma ba za a karanta su ba in ma mun siya sai dai mai ado da su in jahilai suka zo ɗaki su ce akwai danki na mai albarka wannan danki mai albarka Allahu akbar wai littafai danki muna da aiki matuka saboda ka mu ci gajiyar damar da Allah ya bamu in ba haka ba Allah zai tambaye mu a game da waɗannan damammaki da ni'imomi da ya mana ni'imomi ga sunan ba su da iyaka Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun samu baiti saba'in da ɗaya saura baiti arba'in da biyar ko ba ka bane haka ne lissafin saba'in da biyu so saba'in da biyu muka yi tsora dai nawa dai arba'in da hudu to sai ku ji bayanin da za a muku insha Allah za mu iya gamawa in an samu wata dama Sallallahu الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa أجمعين